An haifi marigayi Sheikh Nasir Muhammad Nasir a ranar 13 ga watan Maris na shekarar 1936. Ya fara karatun allo a gaban mahaifinsa inda ya sauke Alƙur'ani mai girma kafin mahaifinsa ya mai da shi makaranta allo ta gidansu Sheikh Isiyaka Rabiu wanda a nan ne ya haddace Alƙur'ani mai girma. Daga bisani ya shiga wata makaranta a unguwar Koki a 1956. Bayan ya kammala ya shiga makarantar koyon aikin shari'a wato judiciary a nan Kano inda ya rubuta jarabawar law school. Bayan ya kammala law school Sheikh Abubakar Gumi ya yi masa hanyar tafiya ƙasar Saudiya inda ya karatu a garin Madina. Bayan dawowarsa ya tafi ƙasar Masar inda ya shiga jami'ar Al-Azhar nan ma ya yi dogon karatu. bayan ya gama ya dawo Najeriya ya lura da cewa makarantun Najeriya da harshen turanci ake koyar da karatu shi kuma larabci ya yi a sanadin haka ya shiga jami'ar Bayero inda bayan kammalawarsa aka ba shi aiki marigayi sarkin Kano Ado Bayero ya naɗa shi na'iban masallacin Murtala inda ya shekara hudu bayan rasuwar limamin waje ya nuna sha'awarsa ga mukamin sai dai bai samu a lokacin ba sai daga baya sarki Ado Bayero ya naɗa shi a matsayin limamin waje Bayan rasuwar limamin waje ya nuna sha'awarsa ga mukamin sai dai bai samu a lokacin ba. Sai daga baya margayi sarki Ado Bayero ya naɗa shi a matsayin limamin waje. Sheikh Nasir Muhammad Nasir ya shafa kusan shekaru talatin yana limanci a masallacin fage wanda aka fi sani da masallacin waje. tattaunawarsa da BBC kafin rasuwarsa ya bayyana cewa marigayi sarkin Kano Ado Bayar shine babban amininsa. Marigayi sarki Ado Bayar ya naɗa shi wazirin Kano inda Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya cire shi daga mukamin. Sheikh Nasir Muhammad Nasir ya rasu ya bar 'ya'ya 28 da jikoki fiye da 100. Ya rasu yana da shekara sama da 80. Muna fatan Allah ya jaddada rahama a gare shi. Hafsat Abubakar Adam, Premier Radio. Premier Radio.